Yohana Sura shida Bayan wannan sai Yesu ya ketare tekun Galili, wato tekun Tibariya, sai mutane da yawa suka bi shi, domin sun ga alamun ban mamakin da yake yi wa masu ciwo. Sai Yesu ya hau tudu ya zauna a can tare da almajiransa. To, lokacin bikin ketarewa, wato bikin Yahudawa ya yi kusa. da Yesu ya daga ido ya ga taro mai yawa suna ta zuwa wurinsa, sai ya ce wa Filibus, Ina za mu sayo isaccen abincin da mutanen nan za su ci? Yesu ya yi wa Filibus wannan tambaya ne, domin dai ya gwada shi, gama Yesu ya riga ya san abin da zai yi. Filibus ya amsa ya ce, Ai, ko abinci na yawan kuɗin da lebura zai samu a ranaku ɗari biyu ma. ba zai isa su ya sami kaɗan ba. Sai ɗaya daga cikin almajiran mai suna Andarawus, dan uwan Simon Bitrus, ya ce wa Yesu, Ga wani ɗan yaron nan da dunkulen burodi biyar na garin Bale da kuma kifi biyu, amma me waɗannan za su yi wa mutane masu yawa haka? Yesu ya ce wa almajiransa, Ku faɗa wa mutane su zauna. A wannan wuri kuwa akwai ciyawa da yawa. sai maza suka zazzauna sun kai wajen dubu biyar yesu ya doki dunkulen burodin bayan ya yi godiya ga allah kuma sai ya rarraba wa mutanen da suke zaune ya ba su duk abin da zai ishe su haka kuma ya yi da kifin da suka ci suka koshi sai ya ce wa almajiransa ku tattara gusassarin da suka ragu domin kada komi ya lalace sai almajiran suka tattara gutsattaren burodin suka cika kwandunan goma sha biyu wato gutsattaren nan daga dunkule burodi biyar na bali nan waɗanda suka rage bayan da mutane suka ci da jama'a suka ga wannan alamar ban mamaki da yesu ya yi sai suka ce ba shakka wannan shine annabin nan mai zuwa duniya da Yesu ya gane mutanen suna shirin zuwa su dauke shi ƙarfi da yaji su da shi sarki sai ya sake komawa kan babban tudun shi kadai da yamma ta yi sai almajiran Yesu suka gangara zuwa teku a lokacin ne wuri ya fara duhu kuma Yesu bai riga ya zo wurinsu ba tukuna sai almajiransa suka shiga jirgin ruwa suka fara ketare tekun zuwa kafar nahu. sai tekun ta fara hauka saboda wata iska mai ƙarfi take busawa bayan sun yi tuki wajen kilomita biyar ko shida sai suka ga yesu yana tafiya kan ruwa yana ta zuwa kusa da jirgin sai almajiran suka firgita amma yesu ya ce musu ni ne kada ku ji tsoro sa'a nan suka yarda suka karbe shi cikin jirgin nan da nan jirgin ya kai wurin da za su da gari ya waye sauran mutane da suke zaune a ketaren tekun suka lura cewa dama jirgi ɗaya ne kurum ya zo wurin suka kuma lura yesu bai shiga cikin jirgin tare da almajiransa ba almajiransa ne kadai suka tafi amma akwai waɗansu jiragen da suka zo daga tibariya suka tsaya kusa da wurin da mutanen suka ci burodin bayan da yesu ya yi godiya ga allah da mutanen suka ga cewa Yesu da almajiransa ba sa nan a wurin, sai suka shiga jiragen ruwa suka tafi kafar Nahum suna neman Yesu. Da suka same shi a ketaren tekun suka ce masa, Malam, yaushe ka zo nan? Yesu ya amsa musu ya ce, Hakika ina gaya muku, kuna nema na ne, domin kun ci burodin nan kun koshi, amma ba domin kun gane alamun ban mamaki. da na yi ba ne, kada ku yi wahalar aiki a kan neman abinci mai lallacewa, amma ku yi aiki a kan abincin da zai dawama zuwa ga rai na ar abada, wannan shi ne abincin da ɗan mutum zai ba ku, domin a kan ɗan mutum ne Allah ba ya riga ya sa alamar shaidarsa ta nuna yadda. Sai mutanen suka tambaye su suka ce, Me za mu yi? don mu cika ayyukan da Allah yake so? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Wannan shi ne abin da Allah yake so ku yi, wato, ku ba da gaskiya ga wanda ya aiko. Sai mutanen suka tambayi Yesu kuma suka ce, To, wace alamar ban mamaki ce za ka yi domin mu gani, mu ba da gaskiya gare ka, me za ka yi? Kakanin kakaninmu sun ci manna a daji. yadda yake a rubuce a cikin rubutacciyar magana Allah cewa ya ba su abinci daga sama domin su ci. Sa'an nan Yesu ya amsa musu ya ce, Hakika, ina gaya muku, ba Musa ne ya ba ku abincin nan daga sama ba, Ubana ne yake ba ku abinci na gaskiya daga sama. Ai, abincin Allah shi ne wanda yake saukowa daga sama yana ba duniya rai. sai suka ce masa, Mai girma, ka dinga ba mu irin wannan abinci kullum. Yesu ya amsa musu ya ce, Ni ne abinci mai ba da rai, wanda ya zo wurina ba zai kara jin yunwa ba, wanda ya gaskanta da ni kuma ba zai taba jin kishin ruwa ba, amma kamar yadda dai na faɗa muku, kun gani duk da haka ba ku ba da gaskiya ba, duk waɗanda Uba ya bani za su zo wurina, wanda kuma ya zo wurina kuwa, ba zan kore shi ba, gama na sauko daga sama, ba domin in yi nufina ba, sai dai in yi nufin wanda ya aiko ni, kuma nufin wanda ya aiko ni shi ne, kada in ɓatar da ko ɗaya daga cikin dukan waɗanda ya bani, amma dai in tashe su a ranar karshe Domin wannan shi ne nufin Uba na cewa, duk wanda yake duban ɗan. yake kuma gaskantawa da shi, yana da rai na har abada, ni kuma zan tashe shi a ranar ƙarshe. Sai Yahudawa suka yi gunaguni game da Yesu domin ya ce, Ni ne abincin da ya sauko daga sama. Yahudawan suka ce, Ashe, wannan ba Yesu ne ba, dan Yusuf, wadda mun san duk babansa da mamarsa, to, yaya yanzu zai ce, Na sauko ne daga sama?’ Yesu ya amsa musu ya ce, Ku bar yin gunaguni a tsakaninku, ba mai iya zuwa wurina, sai dai in uba wanda ya aiko ni ne ya jawo shi, ni kuwa zan ta da wannan mutum a ranar ƙarshe. An rubuta a cikin littattafan annabawa cewa, Dukansu Allah ne zai koya musu, to, duk wanda ya ji, ya kuma koya a wurin uban, yakan zo wurina. ba wanda ya taɓa ganin Uban, sai dai wanda ya fito daga wurin Allah, shi ne kaɗai ya taɓa ganin Uban. Akika ina gaya muku, duk wanda ya ba da gaskiya yana da rai na har abada, ni ne abinci mai ba da rai, kakannin kakaninku sun ci mana a daji, amma duk da haka suka mutu. Amma ga abinci mai saukowa daga sama, domin duk wanda ya ci wannan abinci ba zai mutu ba. ni ne abincin rai da ya sauko daga sama, duk wanda ya ci wannan abinci zai rayu har abada, wannan abinci naman jikina ne, wanda zan bayar domin duniya ta sami rai. Sai Yahuda suka shiga gardama mai zafi a tsakaninsu, suna cewa, Yaya mutumin nan zai ba mu naman jikinsa mu ci? Sai Yesu ya ce musu, Hakika ina gaya muku. in ba kun ci naman jikin ɗan mutum, kun kuma sha jininsa ba, ba ku da rai a cikinku kenan. Duk wanda yake cin naman jikina, yake shan jinina kuma, yana da rai na har abada, zan kuwa tashe shi a ranar ƙarshe. Domin naman jikina abinci ne na gaskiya, jinina kuma abin sha ne na gaskiya. Duk wanda yake cin naman jikina, yake kuma shan jinina, yana rayuwa a cikina, ne kuwa a cikinsa, kamar yadda Uba mai rai ya aiko ni, saboda shi ne kuma nake rayuwa, haka ne kuma wanda ya mai da ne abincinsa zai rayu saboda ni, ni ne abincin da ya soko daga sama, kakannin kakaninku sun ci mana, amma duk da haka suka mutu, amma duk mutumin da ya ci wannan abincin zai rayu har abada. Yesu ya fada duka waɗannan abubuwa ne a lokacin da yake koyarwa a cikin majami'a a kafar nahu. Da jin haka, sai da yawa daga cikin almajiransa suka ce, Wannan magana mai wuya ce, wa zai iya ya karɓe ta? Yesu kuwa da yake ya sani cewa, almajiransa suna gunaguni a kan wannan koyarwa, sai ya ce musu, Wannan koyarwar ta ɓata muku rai ne? To, yaya ranku zai zama kenan in kuka ga ɗan mutum yana hawa zuwa inda ya fito ruhu ne yake ba da rai jiki ba shi da ikon yin komai kalmomin da na faɗa muku ruhu ne da kuma rai amma akwai waɗansunku da ba su ba da gaskiya ba gama tun farko yesu ya san waɗanda ba su ba da gaskiya ba da kuma wanda zai bashe shi sai yesu ya kara da cewa shi ya sa na gaya muku cewa, Babu wanda zai iya zuwa wurina, sai dai Uban ya ba shi iko. Bayan wannan maganar da Yesu ya yi, sai da yawa daga cikin mutanen da suke binsa suka bar shi, suka kuma daina binsa. Sai Yesu ya tambaye sha biyun nan ya ce, Kuma kuna so ku tafi ne? Simon Bitrus ya amsa masa ya ce, Ubangiji, wurin wane ne za mu je? Ai, kai ne. kake da magana mai ba da rai na har abada, mu kuwa mun ba da gaskiya, mun kuma sani cewa kai ne mai tsarkin nan na Allah. Sai Yesu ya amsa ya ce, Na zaɓi dukanku goma sha biyu, amma ku shaiɗan ne. Wato, yana nufin Yahuda, dan simon Iskariyoti, don shi ne zai bashe shi, ko da yake shi ɗaya daga cikin sha biyun nan ne.